وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدنيا لا تخفو للمؤمن قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال عز من قائله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عباد الله لقد وجدنا أنفسنا في حرج ومرج وفتنة وبلاء وقتل وفس إنا لله وإنا إليه راجعون انظروا إلى إخواننا اللاجئين الذين أخرجوا بغير الذي أخرجوا بغير حق تركوا مساكنهم وديارهم وأموالهم ومواشيهم ومزرائهم وتجارتهم لأجل أهل التعدي وكانوا متنفرين ومتشردين حتى بعضهم لا يعرفون أهليهم وأولادهم لعجل التعدي لا حول ولا قوة إلا بالله أيها الأحباب اشفقوا على هؤلاء وارحموهم لكي يرحمكم الرحمن ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراهمون يرحمهم الرحمن أطعموهم من طعامكم وألبسوهم من لباسكم وأسكنوهم من مساكنكم إنهم إخوانكم في دين الله قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم لا تظنوا أيها المسلمون أن هذه المصيبة تخصهم خاصة بل تعمنا عامة ولا يكشفها عنا إلا برحمة من الله اللهم ارحمنا وكشف عنا البلاء يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله الذي قدر ما شاء متى شاء لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الناس حين نزول البلاء ثلاثة أقسام الأول محروم من الخير لأنه يقابل البلاء بالتسخط وسوء الظن بالله عز وجل واتهام القدر الثاني موفق لأنه يقابل البلاء بالصبر وحسن الظن بالله تعالى الثالث راد الذي لا يقبل البلاء الذي يقبل البلاء بالرضا والشكر وهو أمر زائد على الصبر عباد الله إن الواجب على المسلم حين نزول البلاء أن يتأولا أن يتيقن أن هذه أن هذا من عند الله ويسلم لأمره سبحانه وتعالى ثانيا أن يرتزم الشر ولا يخالف أمر الله ثالثا أن يفعل الأسباب النافعة لدفع البلاء رابعا أن يستغفر الله ويتوب إليه مما أحدث من الذنوب خامسا الدعاء والتضرع إلى الله سادسا الصلاة وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه إذا أحزنه أمر بادر إلى الصلاة سابعا كثرة الصدقة ثامنا تلاوة القرآن الكريم تاسعا الدعاء المعصور وهي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها أيها المسلمون إن هناك فوائد للمسلم عند نزول البلاء أولا تكفير الذنوب والسيئة ثالثا ثانيا رب الدرجة والمنزلة في الآخرة ثالثا لوم النفس على على على التفرط في حق الله تعالى رابعا فتو باب التوبة والظل خامسا تقوية صلة العبد بربه سبحانه وتعالى اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين ما يقول يا الله سبحانه وتعالى da salati ga manzon annabin rahama tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani ita duniya ba za ta daidaitu ga mummuni ba ma'ana mummuni ba yadda za a yi ya samu duniya yadda yake tsammanin ya same ta duniya ba za ta daidaitu gabanmu ne ba Allah madaukakin sarki ya ce wala na baluwan na kumbi sharri wal khairi fitina Allah yace, wallahi za mu jarabce ku da wasu abubuwa na sharri da wasu abubuwa na alkhairi domin su zama jarabawa a gurinku Allah yace, kuma zuwa gare mu za ku dawo Allah mai girma da buwaya Yace wallahi za mu jarabce ku da wani abu na daga tsoro da yunwa da tawayar dukiya da kuma rashin rayuka da kuma amfanin gona Allah ya ce ka yi wa masu hankuri bushara su ne wa'anda yayin da wata musiba ta same su sai su ce lalle mu ga Allah muka fito kuma zuwa gare shi za mu komawa ya ku bayan Allah hakika mun samu kawunan mu a cikin tashin hankali da tsoro da firgici da fitintunu da bala'i da kashe-kashe al'umma da ayyuka na fasikanci lalle ga Allah muka fito kuma zuwa gare shi za mu koma ya ku yan uwa musulmi ku yi kallo zuwa ga abin da ke faruwa ga yan gudun hijira wayanda suka fito daga garuruwansu suka aka fitar da su daga garuruwansu ba tare da wani haƙƙi ba sun bar gidajen zamansu sun bar mazaunayyansu sun bar dukiyoyinsu sun bar dabbobinsu sun bar shukokinsu sun bar kasuwancinsu kawai saboda 'yan ta'addar suka addabe su sun kasance masu gudu masu watsuwa loko da loko sako da sako har sai da aka wayi gari wasu ba su sai inda iyalansu suke ba mutum bai sai inda ‘yan uwa ne suke ba kowannen su ya wasu saboda tashin hankali da firgici irin wanda suka gani ba mu da ƙarhi ba mu da wata dubara sai wadda Allah subhanahu hana ta'ala ya mana ya Allah kawo mana doki ya ku ‘yan uwa musulmi ya ku masoya annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ku tausaya mu nan bayan Allah ku tausaya musu domin duk wanda ya tausaya Allah subhanahu yana tausaya wa masu tausayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum sama ku tausaya ma wayanda suke a cikin ƙasa wanda ke cikin sama sai ya tausaya muku arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah mai rahama ne yake tausaya musu ku ciyar da su daga abincinku ku suturtar da ku daga suturarku ku zaunar da su daga guraren zamanku domin su an fitar da su daga gidajensu ba tare da wani shiri da shiryawa ba yan uwanku da a cikin addini Allah subhanahu wata'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle muminai yan uwan juna ne kuma masu sulhu ne a tsakaninsu ya ku yan uwa musulmi kada ku yi tsammanin wannan fitinar abu ce mai takaituwa daga wani wuri zuwa wani wuri kadai musiba ce wadda take game ko ina da ko ina sai dai wanda Allah subhanahu ta'ala, ya kubutar da shi yanzu in ba ku manta ba abubuwan nan tun muna jin su nesa har suka mazo kusa da mu ba da dadewa ba satin da ya gabata a auki local government a wani gari da ake kira zagi yan ta'adda suka shiga suka fatattaka al'umma suka kashe na kashewa suka ɗauki mata suka ɗauki magidanta suka tafi da su kowa na labarin abin da ya faru mutanen da haka suka zubo suka shiga loko-loko suka shiga garuruwa suka tarar da mutanen garuruwan da ke makwabtaka da su su ma jin tsoron wannan abun yasa su ma duk suka biyo su aka bar garuruwa ba tare da shiri ba tare da shiryawa ba ana cikin wannan juyayin sai gashi a nan cikin garin tiggi yan ta'adda sun bi su wuce su ma irin wannan farmakin ya faru a kashe ɗaya daga cikinsu ba tare da dadewa ba cikin kwanan nan kuma ana cewa yan gudun hijira su koma gidajensu an samu aminci an samu jami'an tsaro karfe sha biyu da rabi na dare yan ta'adda suka shiga garin mera suka fatattaka al'umma suka kashe wani bawa Allah bai ji bai gani ba ba tare da wani dalili ba suka kashe shi har lahira bayan an yi wannan suka shiga gidaje suna fitar da al'umma daga cikin gidajensu suna tafiya da su wannan abin ya faru duk yadda ya kamata a aikin kira jami'an tsaro wayanda suke auki local government domin su kawo doki ba ɗaya daga cikinsu wanda ya zo wannan wurin sai da wuta ta mutu irin wuraren ƙarfe uku an kira su tun sha biyu da rabi amma ba wanda ya zo wannan wurin sai daidai lokacin ƙarfe uku sannan jami'an tsaro suka shigo cikin wannan gari bayan kura aikin gaba ya riga ya gama haka ake yi wa al'umma ana halaka su ana karkashe muna <laughs> ya Allah ka kawo mana doki ya Allah ka kawo mana arziki ya Allah kana kallon abubuwan da mutane da suke aikata muna suna gargashe mana uwaye suna yi mana fyaɗe ga ɗaya suna gargashe muna ‘yan uwa ba tare da su yi wani lahin komi ba a daidai lokacin da al'umma sun kai ga su girbi amfanin gonarsu an hana muna duka a cikin garuruwanmu ana karkace na yan uwa ba tare da wani laifi ba ya ku al'umma ya ku hukuma ku shigo cikin wannan abun idan muka wayi gari aka fitar da mu a garuruwanmu waɗan menene za su zaɓi waɗannan mutanen da suke son zaɓe su ya ku uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu koma zuwa gare shi mu sani a duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya jarabci bayansa da jarabawa da fitintunu wajibi ne ga bayansa su koma zuwa ga Allah Su subhanahu wa ta'ala na daga cikin ya ku uwa musulmi abubuwan da ya kamata duk lokacin da musiba ta abku al'umma ana son su zuwa gida uku mutanen da musiba ta samu gare su sun kasu ne zuwa wato gidaje guda uku na farko daga cikin wayanda musiba take afkuwa gare su akwai mahrumun min alkhair akwai wanda gaba dai an haramta masa alkhairi shine wanda la yuqabilu bala wanda wato yake fuskantar musiba da yin fushi da mummunan zato ga Allah da haka muna kira ga al'umman mu su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah su ruskanci Allah su bihanahu wa ta'ala kada su yi hushi da Allah kada su rungumi wannan musibar su ɗauke ta wani abu ne wanda Allah baya son su a'a wannan abu ne na jarabawa wanda Allah yana jarabta dukkan kowa ya ku yan uwa wayanda wannan musibar ta samu su kasance masu wato dace da rahama ta Ubangiji a duk lokacin da musiba ta sauka ga al'umma akwai wanda yake rungumar wannan musibar da hankuri da kyakkyawan zato a duk lokacin da bawa ya rungumi musibar da Allah ya jarabta da ita da kyakkyawan zato zai samu sakamako mai kyawu a gurin Allah daga cikin mutane idan musiba ta same su akwai wanda yake yarda shine wanda yake fuskantar jarabawa ya karbe ta da yarda da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wannan jarabawa ce Allah ya jarabce mu da ita mu rungumi hukuncin ubangiji ya ku bayin Allah abu ne wanda yake wajibi ga kowane musulmi a lokacin da musiba ta same shi abu na ɗaya ya hakikance yayi yakinin cewa wannan abun ya samu shi ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu don lokacin da musiba ta samu al'umma su ci shari'ar Allah kada su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku yana daga cikin abin da ya kamata idan musiba ta sauka a ƙasa mutane su aikata abubuwan da za su jayo amfani ga al'umma wajen tara wannan musiba ce wannan yana daga cikin shawarwari da muke bawa al'ummanmu kowa ya zara damce kada wanda ya fura gidansu kowa ya zauna gidajenmu ne na gado gidajenmu ne na asali kada wanda ya fiyo garin in za a zo a karkashe mu a karkashe mu su kuma wa'anda ba ruwansu in aka karkashe musu je in dabbobi da awakin garin za su zaɓe su je su zaɓe su wannan shi ne musibar shi yasa yanzu gaba ɗaya mutane ba wanda ya baro gari kowa ya tsaya in za a zo a karkace al'umma sun amintu a karkashe su kun ji abin da ya faru ga mutanen jirgi sun ga ce ba za su je ko'ina ba duk wani jami'in tsaro kuma ya tayya tai su za su iya kokarin su duk ɗan ta'addan da zai zo in kashe su za a yi a karkashe su me amfanin ka bar gidanka ka zo cikin wulakanci da tasko a ne maka wulakanci ana tamba ana ka cikin al'umma ana dariyarka yasa al'umma sun kwammace ma su tsaya ku kalli abin da ya faru a garin zaki sai da mutanen nan suka yi karo-karo mai sa biyu ya ba da sa guda mai sa uku ya ba da sa guda aka hada kuɗi kusan naira miliyan goma sha uku aka je a kai mu waɗannan 'yan ta'addar aka sai buhun shinkawa guda biyu aka je kuma aka sai kirakirar kira na giya aka kai musu sannan aka su waɗannan bayan Allah amma an dawo ana cewa wai gwamnati ce ta bada kuɗi wace gwamnati a gaya mana gwamnati da ta bada kuɗi a kwato su mutanen gari ne suka bada kuɗi a kwato 'yan uwansu daga cikinsu akwai amarya wadda bata wata sati biyu da aure ba da 'yan mata amarya duk an kwace su an je da su yaya al'umma za su kallon su cikin wannan wulakanci in ana iya cewa ta yi nisa ko na an yi nisa idan abin da yake waruwa kuma idan haka al'umma suke ta wayuwar gari duk lokacin da musiba ta zo za a kyala al'amari sai ya girma sannan a dawo ana kame kame ya fi yan uwa musulmi idan musiba ta zo abin abinda ake so a yi kokari a mai da al'amari zuwa ga Allah ta hanyar addu'a da kankan da kai zuwa ga Ubangiji da yawan sallah da yawan sadaka da muke kira ga al'umma musamman masu hali daga cikinsu kowa ya ɗiba da Allah ya hore masa ya yi sadaka da shi a yi tawassuli da shi domin Allah ya kawo mana kuren yau wannan matsalar akwai yawan karatu alkur'ani a yawaita karatu alkur'ani ana addu'a akwai du'a'ul ma'asur addu'a da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha duk lokacin da aka ji irin wannan ta'addancin musibu suna tashi ba abin da za mu yi an ce kar mu rika bindiga an ce kar mu rika makami ba kai sa gidanka ka aje makami ba in ka aje a kama ka to me za mu yi sai mu bar mu Allah al'amari mu yawaita addu'o'i da neman kare kariya ga Allah subhanahu wataala kuma ina gaya muku mutane sun iya kokarin su an yi dambe da su an yi buga in buga mutanen garin ko mutum guda babu wanda ya tashi ba wanda ya bar gani ya ce wani wuri sun yi zaman su kusan awa uku ana fatattakawa a buga su buga sannan suka yi ta wannan gari to da aka abubuwa ne da suke faruwa hukuma in za ta shigo ciki ta iya kokarin ta amma ta kara amma ba daidai bane jami'an tsaro su koma wani lungu bi zaman su sai musiba ta zo a kama kiran su suke ga sunan ta ga sunan ta su tsaya cikin gari a fatattaka da su inda gaske aka su tsaya a fatattaka da su Allah ya sa mu gane saboda haka yayin uwa alizimci addu'a ya ku yan uwa musulmi akwai amfani akwai fa'ida a lokacin da Allah ya jarabce ka da musiba yayin da kai hakuri kai hankuri ka rungumi hukuncin ubangiji na daga cikin fa'idar da aka samu akwai kankarewa zunubai da miyagun ayyuka wanda Allah ke yi ma bayan Allah kar mu ɗauka wannan jaraba da muke ciki matsaloli na rashin tsaro matsaloli na yunwa matsaloli saman matsaloli Allah subhanahu wata'ala yana kankare mana zunubi akan wannan abu na biyu shine Allah yana daga darajoji da matsayin mutane a lahira yana yiwa nan duniya an wulakanta ka an ci zarahinka an ci zarahin matarka an wulakanta ka ka je gurin Allah ka samu kyakkyawan sakamako wanda Allah zai baka yayin uwa mu dawo mu dinga zargin kanmu mu dinga tuhumtar kanmu akan sakacin da muke yi wajen kulawa da haƙƙin Allah kowa ya sani muna da sakaci kwarai da gaske muna da ja da baya muna wulakanta addininmu ba ma darajanta addininmu ba ma addinin mu. wannan yana daga cikin musibar ta jawo mana wannan to mu zargi kanmu akan wannan musibobin da suke waruwa sana uwa mu bude makan mu kowa ta tuba da ƙanƙan da kai zuwa ga Allah sannan mu junan junanmu ta hanyar yawan kulla mu da Allah mahalicci muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala wayannan musibin da suke a cikin wannan ƙasa Allah hakuran ya muna Allah ka yaye muna su Allah ka muna ƙarshe wannan musibar Allah ka muna maganin wannan fitina sannan Allah muna roƙonka duk wanda adda hannu cikin wannan musibar kowaye shi Allah madaukakin sarki kai muna maganinsa Allah duk wanda adda hannu cikin wannan musibar ana karkashe mu ana kashi ana daukar matan mu ana musu fyaɗe ana wulakanta mu Allah duk wanda adda hannu cikin wannan larura ya ubangiji Allah kai muna maganin sa ya Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah kai muna maganin abin da ba mu iyawa Allah ka mana doki a wannan kasa ta mu ka amintar da mu ga dukkan abin da muke jin tsoro ka yaye mana damuwa ya arhamar rahimin kuma ila salatikum yarhamukumur rahman